Kalangu, studio Kalangu. Fondation Hirondelle ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana ga kanun labarun maraicen yau Alhamis bakwai ga watan Maris 2019. kyaukyawar fata da komo da kuma ga fuskokin mutanen difa noman tattasai da kamun ki an ba da izinin yin su bayan hannun da aka girka shekara ta 2016 a cikin shirin zakuji wani manomi da ke nuna murnar shi ga wannan labari. Rana ta biyu ke gada ake zanga-zanga a harabar reshen gidan ruwa na kamfanin Sen a garin da Mazamna garin na Allah wadai ne da adadin kuɗin ruwan da faktir ɗin da aka musu za ku ji ra'ayin wasu daga cikinsu a cikin labarun ba da jimawa ba. Babban daraktan kiwon lafiyar Radobi a harabar ministan Ilibaji ya ɗuma bisa kan cutar da ake cema gurum mai kashe dubaban jakai da dawakai a ƙasar Nijar a shafin rahoton musamman za ku ji cikon bayani. masauraro barkamu da wanga lokaci sunana gungu muhammad dantani yanzu kuma ga fasar labarun dalla-dalla ga wani labari da gumi-guminsa hukumar koli mai kula da 'yan gudun hijira a shafinta na twitter ta sanar da buɗewar cibiyar yada zango a hamdallahi rabin awa ake yi cikin mota daga yame bisa hanyar mai zuwa filinge zuwa can ashiyar nasarar ajiye mutum 120 da aka turo su gida a ƙasar libya To madalla kuma yanzu ga mu shiga ga wanga albishiri. Adifa masarta da manoman tattasai sai murna suke yi a jiya wata wasikar rediyo da ta fito daga hukumar sojoji ta bayyana soke dokar hannun gudanar da ayyukan kamun ki da kuma na noman tattasai dokar hannun da aka girka a shekara ta 2016 ibrahim shatima mamba na haɗakar ƙungiyoyin manoma da masarta ya yi wa wakilinmu lawan bukar ƙarin bayani ga fasar abin da yake faɗa. Kamun kifi noma da kiwo ayyuka ne da suke sahun gaba a yankin jihar Difa suna kawo kudade ga jihar. Tun jiya da muka ji labarin an sauke wannan dokar muna cike da farin ciki. Idan kuka ɗauki adadin ton ɗin tattasai da kifi da ake fita da shi cikin jihar Difa da ribar da gwamnati take samu bayan wanda al'umma suke samu, lalle ba shakka an yi babbar asara a tsawon shekaru biyar. Sannan muna fatan sauran matakan da aka ɗauka za a soke su a cikin shekaru biyar jama'a suna fama da talauci da rashin abinci sannan jama'a ba su da walwala a cikin garuruwansu ina kira ga abokani na manoma su yi takatsantsan wajen sayar da waɗannan kayayyaki da aka ɗage doka a kansu a garin da kwaro cikin yankin maradi mazamna garin sun yi tattaki jiya da yau a gadan wato harabar kamfanin gidan ruwa sen suna ganin wato faktir ɗin da ake masu sun haye tambayar da kamfanin wato ya yi na a kawo mashi reset na partit ɗin da suka biya a ruwa na ruwa wato da suka sha a shekara ta 2015 shine tumbasar tashin jiyoyin wuyan nasu adamu umaru wakilin namu na ya naɗa muna rahoto a can abin da ke abu kwanan gidan ruwa mu galuci ne ma ake mana cirwar ga sabuwa da an kasan yau duk ba ta wuce kwana shidda bai da kawo ta zai da mare ci ko zo ko gidana an ci an ruwa ni ce ani ba ba ga facture ba ba wata facture da ban biya ba yanzu ni zo kawai ni tamba ni ce aka aka rihim ruwa jiya ba ba mu wata facture tsoha da an tambu ni ce a ya ce ba wani abu kawai an tambu mu ni ce wata nawa ce wata shida ni ce ni ba wata da aka biya ni ba an ce wanga sabon wata sai a tara wani facture shida biyar a ce baka biya ba ka kawo resi kai komi bisa ga list can ga ordinator babu su rubuce to mutum duka ne eh aje facture ya tara su ai bai kamata ba wasu nan da mil kanzu ta aka biya ba kuma in ka biya sai a ce sai ka biya kuɗin mai dawa jikka hudu balla 40 mu dai muna neman a hidda mu haƙƙin maga gidan ruwan gari. jiya zuwa yau gaskiya mutum ba ya riƙe ruwa to mun zo mun haɗa ma sarki ya ce mu jira ya haɗa ma prefe to bai zo ba mu dai muna nan muna jira ni dai na wa tabbat tabbata na biya su kuma na kawo fakcir gata ta ƙarshe ruwa ka talatin da uku da rabi da dala shidda gidana daga ni sai mace ta sai iyali wakilinmu ya kusanci wato shugaban gidan ruwan na garin amma ya ƙi ya maganta Asibitin kiwon lafiyar al'umma ta murya ta samu kawar da cutar ɗan sankarau kwata-kwata ga yaɗuwarsa. A ƙara wato wannan cutar dai ta bullu ne kwanakin baya inda cikin halin kamuwar da aka ƙididdige an samu guda tara inda aka samu mutum uku da suka rasu a cikin yankin na zandar dr tinau amadu tijani mataimakin shugaban asibitin murya ya yi wa rufai amadu ƙarin bayani A halin yanzu marasa lafiya biyu kawai ke shan magani a keɓaɓɓen wurinmu dangane da abin da ya shafi cutar sankarau da ke da saurin yaduwa domin warkar da marasa lafiya ana keɓe su ne sana'a ɗauki ƙwararren matakai da suka dace wajen kula da su ta hanyar ba su magungunan kashe kwayoyin cuta a matakin farko domin takaita yaduwar wannan cuta ana keɓe marasa lafiya waje ɗaya a ba su kulawa mai inganci a baiwa waɗanda suka hadu da su magunguna a wani yanayin kuma a yi shaushawa shawarar da ake bada juyawa da zara an gano wata alama kamar zafin jiki wani lokaci ma da amai ko mai suwa ga wasu yara madigar su na kaba ko kuma wuya ya saki maimakon ya kange kenan a shi asibiti ba tare da bata lokaci ba 'Yan kasuwar maradi sun buɗe shaguna da kaɗan-kaɗan a balbalin kasuwar wato mai samfarin zamani haka zai wato zai ba da damar gudanar da kasuwanci mai mahimmanci na gari a cikin wannan cibiyar kasuwancin babban daraktan wannan kasuwa Sada Gwanda Muhammad Laminu ya yi wa Muhammad Mamman ƙarin bayani. a kasuwar kadiro domin ganawa da 'yan kasuwar muka kwatanta musu cewa idan ba su dawo a babbar kasuwa ta birnin maraɗi ba a cikin kwanaki uku za a rufe kasuwar nan ta kadiro masu sayar da ɗanyun kaya yanzu haka suna nan shama'a sun fara ɗaukar shaguna saboda akwai matakan da aka ɗauka ta hanyar wani jami'in shari'a da ya zagaya kowane bangare kasuwar tana ci gaba saboda mafi yawan 'yan kasuwar da jami'in shari'a ya je wajensu sun fara turuwa suna gyara matsalolin mu abin da muka ce musu ba wai su biya kuɗin shagon ba mu muna son su biya kuɗin shagunan ne kuma shagunan su kasance a bude gurin mu dai shine wannan kasuwar ta cika domin tattalin arzikin maradi bari mu leƙa ƙetare fiye da miliyan 22 na kuɗin sefa jimillar kuɗin da wasu 'yan fashi da makami suka amshewa wani ɗan asalin Nijar kenan da ke ke aikin kudin kai sako zuwa ga wato 'yan uwa ko mutane a kasar China. Tsaka-tsakar wato sahiyar jiya suka aikata wannan wato aikin bisa hanyar zuwa hilin jirgi na babban birnin kasar togo lome ga fasar bayanin da wanda aka wannan kwace bari kira adamu ya mana ta wayar talho. Uh, Wajen karfe uh, goma da minti talatin ne na ɗauki mota uh, na kama hanya zuwa filin jirgi. Da ja wuta ta tsaida mu a tsawon wuta ta sake mu sai na ga wani moto gabana a tsakiyar hanya. Sai mutunan da yake bayan moton ya sauko. Da mutunan ya zagayo bangaren kujerar mai zaman banza ya caje ko ina sai ya dawo a bangare na a ƙarƙashin kujera ta mota guri na ne kudaden suke sai suka kwashe su gabaki ɗaya suka fa fara harbi ta sama suka arce. Na san iya adadin kudaden ba na mutum ɗaya ba ne. Kudin masu yawa dai su ne dollars dubu ɗari da tamanin da dalar euro dubu goma sha shida da ɗari shida da hamsin. Akwai dalar euro da suka yi dubu hudu da ɗari biyu da arba'in da biyar da dola dubu hudu da ɗari bakwai. Ire-iren wannan fashi ba sabon abu ne ba a Lome a cewar jakadar kasar Nijar a Togo, ‘yan asalin Nijar da dama masu aika sakon kuɗi zuwa kasar China ta hanyar jirgi sun fuskanci wannan fashi da makami. Jakada Fajimata Sidibe ta muka tuntuɓa yau da sai ta wayar tarfo ta kara mana bayani ga fasar kalamun da ta yi. Hawa Usman fasara muji Euh, Kamar yadda kuka sani, 'yan ƙasar Nijera sun saba rakiyar kuɗaɗe ta hanyar euh, jirgin sama zuwa kasar China. An huta da kuɗaɗen ne daga kasuwar mai zuwa hilin jirgi, nan ne barayi suka tare mutanen. Ban san ba yadda aka yi barayin suka samu wannan labarin kuma suka zo gurin a daidai lokacin. Nan dai suka karɓe kuɗaɗen da yawan su ya kai fiye da miliyan ɗari da ishirin da biyu na kuɗaɗen sefa. Jami'in ma'aikatar 'yan sanda mai aiki da shari'a ya bayyana mana cewar an soma a bincike kan wannan al'amarin wanda aka kwaci kudin a hannunsa ma ya karbi kiran 'yan sanda don ya ba da ra'ayin shi wa'inda abin ya shafa ma sun kawo mana kukan su a nan ofishin namu mun bayyana musu cewar muna da labarin abin da ya faru sau tari ana samun irin wannan al'amarin sai dai har yanzu ba taba gano tushen masu kwacen ba Lauya dubu na harabar lauyoyin Alje suka yi zanga-zanga a yau Alhamis din nan a gaban harabar Majalisar Kundin Tsarin Mulki inda suke bayyana cewar takarar aji na biyar na shugaban Abdulaziz Bouteflika bata dace ba yana da shekara 80 kuma ya salwanta da sakamakon kwayar cutar AVC tun shekara ta 2013 haka wani mai ɗaukar hoto na kamfanin dillancin labarun ƙasar Faransa ya gani wannan takarar ba ta karbu ba kamar yadda wato metr Ahmed Dahim mamba na majalisar tsarin lauyoyin Alje ya bayyana ma kamfanin dilancin labaru AFP inda ya kara da cewar bisa ka'ida ya kamata a cikin takardun aje takarar ya kasance akwai certificate mai tabbata cikakkar lafiyar buteflika halin da lafiyar jikinsa baya iya bada damar a samu wannan shaidar. Matasa 'yan kwangila na niger. na da kuma sauran shahararrun masana na kasashen waje sun game a nan yame a cikin satin nan manufar ita ce yin nazari da bada shawara ga hanyoyin shimfiɗawa bisa bukatun sana'o'in nasu ga fasar ƙarin bayanin da alfa nuri mamba na kwamitin icat e polisi yawa olivier asogubari. Le Niamey Policy Hackathon est une initiative. Niamey Policy Hackathon shiri ne na 'yan ƙasa da ke da manufar tattara masu kamfanoni da kuma masu sabbin fasahohi domin tattauna matsalolin da suke fuskanta a rayuwar yau da kullum domin gano hanyoyin samun mafita waɗanda daga bisani za a gabatar da su ga hukumomi na gwamnati inda a ƙarshe za a samu wani tsarin doka da zai magance matsaloli da dama da suke fuskanta a cikin harkokinsu. Mun gudanar da wannan shiri a ƙasashen Rwanda da Najeriya ba da jimawa ba mun yi a Senegal inda aka gabatar wa shugaba maki sal shawarwarin da aka cimma ana dab da amincewa da su. Mun sami Cote d'Ivoire da Mali mun yi a Burkina Faso yanzu muna a Yamai daga bisani za mu je Benin da Togo. Ajin festival na biyar na hip hop da kuma kaɗe-kaɗe na ƙasar Nijar, ma'udin nasa shine mata da al'amarin bakuncin habre, dubarar ɗaukar yauni da tsarin kawo agaji ga mata da yara bakin aure a yau ne aka soma shi a nan yame hassan abdullahi noma mai lakanin suna jobala daraktan festival din ya firanta da maryama jallo inda ya ce in shekarar euh, da ta huce shine bisa bakin aure idan kuka ɗauka agades an keɓe ta a matsayin jallayi don haka mu mawaka ya kamata mu gwadawa duniya cewa agades akwai tsaro mun yi sati ɗaya a can an samu fiye da mutane mutane dubu biyar a gidan samari da 'yan mata na Agades. Taro ne da ya haɗa ɗimbin mawaƙa na kasashe daban-daban. Hip hop na ƙasar Nijar bai samun shiga kasuwa saboda ba a tallafawa mu, Ku dubi mawaƙa na ƙasashen waje ba ɗaya ne da namu. Idan ba waƙa kake yi ba kana sanya mata a cikin shiga tsiraici bai samun shiga. Akwai wasu mawaka da suka samu ci gaba da kashi goma cikin ɗari kamar su MDM kuru waɗanda ake saka waƙa waƙoƙinsu a tashar taras ba a nan Nijar ne aka ɗauke su ba. Yanzu kuma sai rahoton na musamman. Mun nuna muku cewar a cikin wato rahoton na musamman za ku ji magana bisa kan cutar gurum wadda babban daraktan elebaji na ƙasa ya muna inda ya firanta da sumana Amadu ga kuma abin da firanta kumsa. Cutar gurma cuta ce da ke kama shakunan gida, shakunan daji da kuma dawaki. Wannan cuta ba ta yaduwa daga dabba zuwa ɗan adam. Kamar yadda Dr. Haido Abdulmalik likitan dabbobi a ma'aikatar ministan kiwo ta Nijar ya bayyana muna. Ga malati sunanta gurm. Gurm ta jakkai da dawaki da zebra. Su uku ne wa'anga cutar ta kamu. An tabbata wagga malati mutum dan adam bai dokata Amma abin da za a faɗi shi wannan ciwo nan da nan ne ya walwatsu. In kun ka diba cikin wata ɗaya duk cikin ƙasa nan Nijar ko ina an same kuma daɗinta magunguna da an ka kai da amma bisa inda da wuri ne bisa ta warke ta wani alamu ne ake gane dabba ta kamu da wannan cuta da an ga ta fara ko mashina ko tana kin cin abinci ko ta fara zazzabi kenan sai da a rika shi ko gwamnati ta ɗauki matakai domin yakar wannan cuta yadda ya kamata ministan da elevage ya aza duk cikin region an ka kai an ka ceto to amma busashe magani kuma maganin nan da nan da an kai cewa an kai busashe a musu magani kyauta ka a amshi dala kowa akan gane minista na noma da kiwo minista ta ya kwatanta kenan ba shi wa a zo a ce wani an amshi kuɗi gare shi a'a babu annura na rigakafi nan mu dai ba mu da ita kuma inda adda ta sai can wajen kanada suka zancanta amma nan ne bai fara shigowa ba amma magani da a gare mu in kai gaugawa ka kawo sakka nan da nan insha Allah ana mata magani kuma babban abu wanda ya kamata a ƙara riƙewa ciwo ne wanda busa tana iya warkewa a bata magani ta warke kuma ta sake kamuwa kenan in ba a son ta sake kamuwa abun nan duk da ya taba kawa busashe waɗanda sun ka mutu ko ko wasu kaya na likitan dabbobi wanda shi ka zuwa shi zo nan shi zo nan ya kamata a hidda su ka ai aiki da su kuma to madalla nan muka zo karshen labarun mu huta lafiya